daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullun da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da muke dauke da shirin na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu dauke da shiri na musamman shirin ne kuma wanda zai yi magana game da zagawar ranar haihuwar imam muhammad bakir sai kuma shirin duniyar mu a yau to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za su kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗumin su. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauki ranar nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanan labaran za a shi cewa Iran ta gaici jakadan Saudiya bayan aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kasar ta guda shida da ta nuna ɓacin ranta. hukumar binciken mai laifuka ta fbi a amurka ta ci adadin mutanen da suka mutu sanadin harin wata mota a new orleans ya kai goma sha biyar tarayyar najeriya ta bukaci 'yan kasarta da su yi taka tsantsan a kasar australia sakamakon halin da ake ciki na kyama. To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Kasar Iran ta gayyaci jakadan ƙasar Saudiya a birnin Tehran domin nuna kakausan bacin ranta kan hukuncin kisa da masarautar ta zartar kan wasu 'yan ƙasar Iran ɗin guda shida da aka ɗaure a gidan yari a ƙasar bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Iran ta miƙa wa jakadan kakkausan bacin ranta kan matakin wanda ta ce ba abin da za a lamunta da shi ne ba hasalima ya saba dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar iran ta shaida wa jakadar na saudiya cewa hukuncin kisa bai dace da yanayin haɗin gwiwar shari'a a tsakanin ƙasashen biyu ba mahukuntan saudiyar sun yanke wa waɗannan mutane hukuncin kisa shekaru da dama da suka gabata kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi aiwatar da hukuncin kisa ba tare da sanar da ofishin jakadancin iran ba abu ne da ba za a amince da shi ba kuma ya saba wa ka'idodin shari'a na ƙasa da kasa ciki har da yarjejeniyar vienna kan hulɗar jakadanci in ji ma'aikatar harkokin wajen iran sanarwar ta ce wata tawaga ta ma'aikatar kula da harkokin waje ta bangaren shari'a da ta jakadanci za ta je riyadh domin bin diddigin lamarin wani rahoto da wata kungiyar kare hakkin dan adam ta turai mai suna is hall ta fitar a shekarar da ta gabata ya ce akalla mutane 243 ne aka kashe a tsakanin shekarar 2010 zuwa 2021 a kasar saudiya lamarin da ya sa masarautar larabawar ta kasance a jerin kasashen da suka fi fuskantar hukuncin kisa a duniya ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da kasa sun jidar cewa ba a san hakikanin adadin mutanen da ake kashewa a kasar ba saboda mahukuntan saudiya ba su fiye yin bayani ba kan shari'ar manyan laifuka iran ta sanar cewa za ta sake tattaunawar farko da jiniyar nukiliyar ƙasar da kasashen turan nan guda uku a ranar sha uku ga watan janairun nan mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar kazim gariba da dini ya bayyana hakan ga manema labarai ranar laraba da ya ce za a ci gaba da tattaunawa a birnin geneva na kasar switzerland da kasashen turan da suka hada da burtaniya a faransa da kuma jamus wanda ake kabi da iciri kan batun farfaɗo da jirgin nukiliyar tehran a cewar gari babadi tattaunawar da ake shirin gudanarwa za ta kunshi fayyace batutuwa da kuma kara tuntuɓar juna don haka za mu san cikin wani tsari da kuma ta wace hanya ya kamata mu gudanar da duk wata tattaunawa idan za a samar da wannan yanayi bangarorin biyu dai yana ci gaba da tattaunawa a kai a kai tun a shekara ta 2018 lokacin da amurka ta fice daga yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashen duniya ƙarshen jagorancin tsohon shugaba donald trump tare da mero da iran tsauraran takunkumai kasashen ukun dai sun kasa cika alkawuran da suka dauka na dawo da washington cikin yarjejeniyar a kwanan baya ma dai kasashen turan uku sun tattauna da iran kan batun shirin nukiliyar ta na zaman lafiya da ake ta takaddama a kai jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah sayyid khamenei ya yaba da irin sadaukarwa da babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na iran laftana janar kasim suleimani ya yi musamman wajen karfafa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya dabarun shahid suleimani wato a koda yaushe su suna farfado da 'yan gwagwarmaya in ji jagoran jagoran ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya yi da gungun iyalan shahidai da mayaka da kuma masu fafatuka da tsayin daka gabanin cikar shekara biyar da shahadar janar suleimani jagoran ya bayyana rawar da janar suleimani ya taka a yaƙi da ta'addanci a matsayin marar misali kuma ya ce sadaukarwarsa da ayyukansa dole ne su ci gaba da kasancewa abun koyi ayatollah khamenei ya ce wata muhimmiyar rawa da janar suleimani ya taka ita ce tantance al'amuran kasar tare da mahangar duniya margayi janar shahid kasim suleimani kwamandan dakarun kare wato dakarun rundunar alkudus na dakarun kare junju halin musulunci na iran ya kasance wata alama ta tsayin daka da kuma abin alfahari na ƙasa ga iraniyawa da dama janar sulemani kwamandan dakarun al-qudus na iran tare da abu mahdi al-muhandis babban kwamandan rundunar hadish sha'afi ta iraki na biyu sun yi shahada ne tare da abokan tafiyarsu a wani harin jirgin yakin amurka da tsohon shugaban kasar donald trump ya bada umarni a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 a kasar iraki Hukumar binciken mai laifuka ta FBI a Amurka ta ce adadin mutanen da suka mutu a harin wata motar ɗaukar kaya a yankin New Orleans ya kai goma sha biyar. 'Yan sandan New Orleans dai sun ce an kashe maharin da ake zargi bayan ya yi musayar wuta da 'yan sanda. Hukumar ta FBI ta tabbatar da wato mutanen da ya kai harin da sunan Shamsuddin Jabbar. wanda kuma tsohon jami'in sojan amurka ne a sanarwar da hukumar ta fitar ta ce mutumin bayarsa alaka da kungiyar is kuma an ga tutar kungiyar is a cikin motarsa wanda ke nuna cewa bai gudanar da aikin shi kadai ba shugaban amurka joe biden ya ce hukumar da fbi ta sanar da shi halin da ake ciki kuma an gaya masa cewa wanda ya kai harin ya yada fotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da ke da alaka da ta'addanci a kazalika shugaba biden ya ce kuma an sanar da shi ana gudanar da bincike kan wata fashewar ta abku ta wata motar tesla cybertruck a wajen wani otel mallakar zababben shugaban kasar donald trump a las vegas a ranar talata wato laraba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasar ta da su a Australia sakamakon halin da ake ciki wanda ta danganta da kyama da kuma wato tsokana da ma wulaƙanci. Hukumomin Najeriya da sun kuma buƙaci wato 'yan ƙasar su gujewa tafiye-tafiyen da ba su da dalili a kwanan ne dai ma'aikatar harkokin wajen Australia ta sun da cewa ta gayi wato ta bukaci 'yan ƙasarta da su guji tafiye-tafiye zuwa najeriya musamman a sassan ta kuma ciki har da abuja babban birnin tarayyar wato najeriya lamarin da bai ma hukuntar najeriya daɗi ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. thank To da masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye san farawa da shirin na ko san. Ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Alhamis biyu ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 1389 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan rajab na shekara ta 57 bayan hijira a bisa bayanin wasu rayoyi daban-daban aka haifi imam muhammad albakir alaihi salam daga zirar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayinsa a tsarkaka wannan lakabi da ake masa na bakir yana nufin masanin ilimi domin kowa imam muhammad bakir alaihi salam ya nazari a kan matsalolin ilimi da kuma fito da ɓoyin abubuwa filla-filla ga jama'a. A shekarun ƙarshe na mulkin Bani Umayya da kuma raunin da su ta yi, Imam Bakir alaihi salam ya samu damar ƙarfafa tushen ilimi da koyarwa ga al'ummar musulmi. A wannan lokaci da kuma lokacin imamancin ɗansa Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, ilmomi da dama sun bunƙasa. Ɗaliban waɗannan manyan mutane biyu masu daraja sun faɗaɗa wasu ilmomin sannan kuma sun ƙirƙiro suna daban imam muhammad bakar alaihi salam ya kasance mai buɗaɗɗiyar zuciya da sada zumunci nasiha faɗakarwa wanda kuma dukkan waɗannan abubuwa sun bayyana a cikin ayyukansa da halayensa kuma shi da kansa abin koyi ne ga kowa domin kuwa yana aikata dukkanin abin da yake aikatawa a aikace amincin allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka. masu wurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma sha shida mahukuntan kasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan shah nimir bakar nimir babban malamin addinin musulunci wanda yake yankin awamiya na kasar saudiya an haifi shah nimir a garin awamiya da yake lardin katif a gabashin kasar saudiya a ranar 21 ga watan yuli na shekara ta 1959 ya fara karatu na share fage a gida sannan kuma ya tafi iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malaman addinin musulunci a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan kuma ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya shehun nimir ya sha shiga kurkuku a sanadin sukar da yake yi akan salon mulkin kama karya da mulukiya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya mazhabar a 'yan asalin ƙasar haƙoƙinsu waɗanda kuma yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin al'ummar ƙasar saudiyya an samu wasu bayanai daban-daban dangane da dalilan da suka sanya aka kama shi sannan kuma an bayyana cewa a ƙarshe dai sarakunan saudiyya sun yi masa wani kamu ne na shekara ta 2012 wanda kuma wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da wannan hukunci a rana irin ta yau ta hanyar sare kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da haka kuma ya hada har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakunan saudiya game da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa masu saurare ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau marigayi janar hajj kasim suleimani babban kwamandan dakarun kudus reshen dakarun irgc na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi shahada a wani mummunan hari da jiragen yakin amurka masu saukar angulu suka yi a kansa a cikin kasar iraki an haifi shahid kasim suleimani a ran 11 ga watan maris ɗin shekara ta bakwai, a cikin lardin kirman na ƙasar iran janar kasim suleimani ya yi ƙuruciyarsa da samartaka tare da mahaifinsa bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci ya shiga a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran sannan kuma bayan fara yaƙi ya horar da bataliyoyin soja a kirman ya kuma tura su zuwa fagagen daga a kudancin kasar iran sannan kuma ba da jimawa ba an naɗa kasim suleimani a matsayin kwamandar rundunar ta 41 ta sarullah a shekara ta 1981 bisa umarnin muhassar raza'i babban kwamandan dakarun juyin juhalin musulunci na kasar iran a lokacin sannan kuma a lokacin yakin da aka gwabza tsakanin iran da iraki ya kasance mai tasiri a bangaren da ke karkashinsa a cikin farmaki da dama da aka kaddamar da suka hada da farmakin walfajr 8 karbala 4 da kuma karbala 5 da kuma shalamce a ƙarshen yakin a shekara ta 1990 jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah da ali khamenei ya nada janar kasim suleimani a matsayin kwamandan rundunar kudus kuma a shekara ta dubu biyu, ya sami nasara wadda ta kai shi ga matsayi na manju janar bayan bullar kungiyar isis a kasashen iraki da siriya bisa bukatar gwamnatocin kasashen iraki da siriya shahid kasim suleimani a matsayinsa na kwamandan dakarun kudus na kasar iran ya yaƙi waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta hanyar kasancewa a cikin waɗannan yankuna da kuma shirya runduna ta mayaka masu sa kai an cimma nasarori masu tarin yawa waɗanda sa kai ga murƙushe waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci saboda irin namijin ƙoƙari da wannan babban janar ya yi a ƙarshe kuma sakamakon wannan nasara da aka samu ta hanyar sa da kuma tasirin da hakan ya yi wajen durƙushe manufofi na waɗanda suka kafa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da kuma ɗaukar nauyinsu domin cimma manufofinsu na siyasa a yankin da jijjifin safiyar ranar juma'a 3 ga watan janairu na shekara ta 2019 a wani har makamai masu lizami da jiragen yakin amurka suka kai akan wasu motoci guda biyu a filin sabka da tashin jiragen sama na birnin bagadaza a iraki shahid kasim suleimani tare da abu mahadi almahandis sun yi shahada mataimakin babban rundunar hashidu sha'abi a kasar iraki masu fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki duniyarmu a yau. na sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar a yau shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na himmacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan cewa ko me zai faru idan kwanaki 60 suka cika na tsagaita wutar yakin labanan ba tare da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga dukkanin yankunan da suka shigo ba a kudancin kasar da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tare da cewa wata guda ya shuɗe daga tsagaita wutar yaƙi a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda amurka ce ta shiga tsakani ya kankama kama sai dai kuma har yanzu 'yan sahiyoniyar suna ci gaba da kai hare-hare daga lokaci zuwa lokaci a ƙauyuka da garuruwan kudancin ƙasar hakanan kuma jiragen samansu suna yin shawagiyar da suke so hatta zuwa birnin beirut a wannan tsakanin sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila suna shiga cikin ƙauyukan da a baya a lokacin da ake yaƙi sun kasa shiga cikinsu saboda yadda 'yan gwagwarmaya suka hana su shiga ta kowane nahiya abinda suke yi a cikinsu ko idan sun shiga ɗin shine ayyukan yaƙi domin suna tarwatsa gidaje da gine-gine a cikin garuruwan da suke kudancin labanan suna kuma lalata hanyoyi da wuraren tarihi na cikin garuruwan kudancin labanan ɗin musamman waɗanda suka daɗe suna jin haushinsu saboda sun sha kashi a hannun 'yan gwagwarmaya a cikin waɗannan garuruwan yankin da ake kira kwarin hujair ko kuma wadil hujair yana daga cikin irin waɗannan wuraren da 'yan sahiyoniya suke jin haushinsa domin a lokacin yakin shekara ta 2006 tankokin yakin haramtacciyar ƙasar isha da dama suka fuskanci rusau da ba su taɓa ganin irinsa ba suna kiran wurin da sunan mahautar mirkaba an tilasta wa sojojin mamayar janyewa daga cikinsu a wannan lokacin da yaƙi ya tsaya sojojin mamayar sun shiga inda suka raba hanya da take tsakanin wannan garin da kuma wurin da ake kira saluk sai da kwamitin da yake sanya idanu akan tsagaita wuta ya shiga sannan isra'ilan ta janye a yanzu Abin da ya biyo baya shine shigar sojojin labanan a cikin yankin kamar yadda ya yarjejeniyar ta tanada kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun fara magana a kan cewa sojojin nasu na mamaya ba za su janye daga yankunan kudancin labanan ba ko da kuwa kwanaki 60 sun cika kamar yadda yake a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka yi jaridar nan ta 'yan sahiyoniya ta yi ta haranot ta nakalto majiyar soja tana cewa ba su da wani ƙayyadajjen lokaci na janyewa daga kudancin labanan ita ko jaridar haaretz cewa ta yi bayan gushewar kwanaki 60 sojin na isra'ila suna da zama ci gaba da zama a kudancin labanan majiyar haramtacce kasar isra'ila ta ce ci gaba da zaman sojojin isra'ilan yana da alaƙa ne da yadda sojojin labanon za su gajiya wajen cika nauyin da yake wuyansu kamar yadda ya zo a cikin yarjejeniyar tsagaita wutar yakin da shine shimfiɗa su a kudancin labanan baki ɗaya kuma a halin da ake ciki ma a yanzu sojojin na isra'ila sun fara gina cibiyoyi da suke tsammanin cewa za su rayu a wannan wajen idan wato kwanaki 60 sun cika to me zai faru idan isra'ilan bata janye ba a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi a tsakanin labanon da haramtaccen ƙasar isra'ila an ambaci cewa gwamnatin labanon ce kaɗai take da ikon riƙe makamai ko ka wato ko ƙera shi a labanon da kuma zamana an yi aiki da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 wanda yake magana akan haramcin mallakar makamai ga wata kungiya idan ba gwamnati ba a yankin da ke kudancin tafkin litani tare da cewa hezbollah ta amince da wannan yarjejeniyar kuma har yanzu yanzu tana aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta sai dai ci gaba da keta hurumin wannan yarjejeniya da haramtacciyar kasar isra'ila take yi zai sa kungiyar ta gwagwarmaya ta sauya matsaya zai sa hezbollah ta ci gaba da riko da makamanta a cikin wannan yankin na wato kudancin tafkin laitani hakanan kuma mutanen kudancin labanan ma za su ji cewa suna da haƙƙin su mallaki makamai domin kare yankin nasu daga sojojin mamaya domin ba za su sanya ido su ga yadda haramtacciyar ƙasar isra'ilan take kai da komowa a cikin wannan yanki ba da tankokin ta na yaƙi da sauran injinan yaƙi dama dai a tsawon tarihi na ƙirƙirar hamtacciyar ƙasar isra'ila mutanen kudancin labanan ba su taɓa zama masu kallon 'yan mamaya ba ba tare da sun ƙalubalance su ba ta fuskoki mabambanta tun daga shekara ta 1948 har zuwa ta 2023 mutanen kudancin labanan sun kalubanci kowane irin kutse da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a yankunansu ta hanyar gwagwarmaya sun saba da arusa musu gidaje a kuma rarata musu gonaki amma hakan baya hana su ci gaba da gwagwarmayar da suke yi domin gidajensu ne da matsugunansu da inda suke rayuwa da sana'o'insu ta fuskar doka ko mai matsayin abin da zai faru ta fuskar doka batun yin gwagwarmaya da 'yan mamaya wani tabbataccen abu ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma dokokin ƙasa da ƙasa ɗin sun baiwa kowace al'umma haƙƙin ayyana makomarta da kanta tare cewa ƙudurorin babban dawar majalisar ɗinkin duniya ba su da fuska ta wajabcin aiki da su sai dai a lokaci ɗaya suna da matsa ta doka a kan wannan batu matsayar kuwa daidai take da hukuncin da kotun duniya take fitarwa daga cikin ƙudurorin waɗannan babban dauran masu muhimmanci da akwai cewa a shekara ta 1974 babban daular majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 3341 wanda ya kunshi baiwa al'ummu haƙƙin ayyana makomarsu da kansu hakanan kuma al'umma da suke rayuwa a ƙarƙashin tsari na mulkin mallaka da kuma na nuna wariya ko kuma wani nau'i na mamaye soja. suna da haƙƙin su yi gwagwarmaya da kuma haƙƙin neman taimako da kuma karɓarsa bugu da ƙari a shekara ta 1982 babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 4-3 sanda jirge 3-7 da ya jaddada halaccin gwagwarmaya al'ummu domin samun 'yanci daga mamayar 'yan mulkin mallaka. a lokaci ɗaya dokar ƙasa da ƙasar ta 'yan adamtaka ta faɗaɗa haƙƙin yin gwagwarmaya da haƙƙin amfani da ƙarfi a kan 'yan mamaya a shekara ta 1977 a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva ta 1948 to koya wannan matsayin zai kasance a siyasance idan muka koma a kan abin da yake faruwa a cikin labanan a siyasance ci gaba da zaman sojojin haramtaccen kasar isra'ila a cikin wannan kasa zai jefa kawayen amurka da ke cikin labanan din cikin damuwa da mayar da su gefe kuma duk wata gwamnati da za a kafa a nan gaba a labanan din za ta shiga cikin damuwa akan wannan batu domin ba za ta iya hana wasu daga cikin mutanen labanan ɗin haƙƙin ɗaukar makamai sai gwagwarmaya da 'yan mamaya ba a duk faɗin duniyan nan babu wanda zai iya tilasta wa isra'ila yin wani abu idan ba amurka ba ita ce kaɗai za ta iya tilasta mata ficewa daga cikin labarin, kuma a fili yake cewa wannan gwamnatin ta joe biden wacce ta kusa zuwa ƙarshe ba za ta yi haka ba domin ko dai ta miƙa wuya ga muradun Netanyahu tana biya masa duk abin da yake so ko kuma ta yi tarayya da shi ba a cikin duk abin da yake aikatawa maslahar gwamnatin amurka mai zuwa shine ta tilasta wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta janye daga inda take mamaye da shi a cikin labanan komai ƙarancin yankin idan kuwa ba ta yi hakan ba to abin da zai biyo baya shine halatta aikin maya da tilastawa 'yan mamaya ficewa kamar yadda a baya aka kore su daga kudancin labanan ɗin da ƙarfin tsiya kuma suka fuskanci asarar rayuka masu yawa. ma sauraro za mu da aya a nan saboda shi shirma da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku amma wannan karo a cikin shiri na musamman dangane da haihuwar imam muhammad al-baqir alaihi salam imami na biyar daga cikin limaman gidan manzon tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa saboda haka ne muna taya dukkan musulmin duniya murnar zagayowar wannan rana mai albarka da kuma fatar allah ya ɗora mu akan damshin bayan allah manzanni da annabawa da limaman shirya waɗanda har ƙarshen wannan rayuwa ba za mu guje ba daga samun albarkacinsu da kuma rayuwa ƙarƙashinsu kuma shi imam muhammad albakir ya kasance ya rayu ne da kakanninsa musamman ma imam hassan da kuma imam hussein salam kuma ya kasance karkashin inuwa waɗannan bayan allah inda ya samu ilimi da kuma tarbiyya karkashin su musamman kakan shi imam hassan salam kuma ya kasance ɗan imam sajjad wanda ya kasance ya yi fice wajen sajada da kuma ƙarfin bautawa allah da zuhudu kuma imam muhammad bakir ya kasance ana masa lakabi da wannan suna ne don kasancewar ɗimbin iliminsa da kuma saninsa ta dukkan ɓangarori kuma ya kasance yana da wannan matsayi da wannan martaba ne tun yana yaro ɗan ƙarami kuma ya kasance fitacce ta wannan hanya don haka ake girmama shi a wannan ɓangare da fatan allah ya samu mu kasance karkashin inuwa da kuma ni'imar wannan bawan Allah kuma a madadin zagayowar irin wannan rana da aka haifi imamu Muhammad Albakir muna ta dukkan musulman duniya munar zagayowar wannan rana mai albarka. imam muhammad al salam ya kasance ya yi fice daga cikin malaman zamaninsa da kuma waɗanda suka biyo bayan sa. wanda ya kasance malamai da dama a sunna ko a shi'a da ma waɗanda ba musulmi ba sun shaida cewa ya yi fice wajen ilimi da kuma ƙarfin zuhudu da kuma taƙawa daga cikin irin waɗannan malamai suna da yawa kuma za mu iya kawo wasu daga cikinsu wanda suka yi shaida ta gari a kan wannan bawan allah inda hisham bin abdulmalik da kansa ya bayyana cewar imam bakir alaihi salam ba taɓa samun shi da ƙarya ba kuma a yaushe magana shi tana kan gaskiya yadda shi kuma kudata bini da amal basri ya bayyana cewa ya rayu da malamai da dama kuma ya yi karatu a hannun malamai da dama amma bai taɓa ganin malami ba kamar imamun muhammad al-baqir alaihi salam yadda shi kuma abdullah bin umar laisi ya bayyana cewa babu mutum da ya kasance ya na da ƙarfin ilimi da kuma takawa da zuhudi a cikin mutane kamar imam muhammad al-baqir yadda shi kuma shamsuddin muhammad bin tulun ya bayyana cewa muhammad al-baqir ya kasance mai ƙarfin bautawa allah kuma wannan lakabi da ake mai da baƙir al-ulum ya yi daidai da shi domin kuwa ya kasance ɗaya daga cikin mutane wanda suke da ƙarfin ilimi kuma ya yi gado da kuma kwatanta iliminsa da kuma gadon da ya yi daga kakanshi kuma ya bayyana cewa bakir ya kasance ya fi kowa ilimi kuma shi ne jagoran al'umma da kuma ya kasance al'umma tana komawa a gare shi wajen samun ilimi inda ya rera masa shiri da cewa ya bakir ulum li ahli taqwa wa khairu man labba alal ajbul cewa imam bakir shi ne wanda ya fi kowa ilimi daga cikin masu tsoron allah kuma shine kololuwar ilimi tamkar kololuwar dutse don haka imam bakir ya kasance ya fice a cikin mutanensa wajen ilimi kuma da dama daga cikin malamai sun rawaito imam bakir alaihi salam da cewa ya fice wajen ilimi da kuma shuhura kan wannan bangare inda shi kan shi muhammad bin talha shafi'i ya kawo wannan magana da cewa imam bakir alaihi salam shine kowa ilimi shi kan shi abi da ya bayyana a cikin wani sharhi nasa na nahajul balaga ya bayyana cewa imam muhammad al shi shine ya kasance mafi karfin malamai a lokacinsa kuma ya kasance ya yi fice a wannan bangare kuma tun yana yaro dan karami ne ya tabbatar da hakan yayin da shi kuma muhammad bin ahmad al-maliki al-ma'ruf bi ibn sabbaq ya ce muhammad al-bakir ya kasance mutum ne wanda yake kuma limami kuma jagoran al'umma kuma ko da yaushe ya yi fice wajen karama da kuma sanin ya kamata ga kuma falalar ilimi da Allah ya bashi inda yake bayyana cewar ya kamata mu amfana daga baiwar wannan bawan Allah ta fuskar ilimi da kuma sufofi daban-daban da Allah ya bashi. To daga cikin sufofi da Allah ya huwa cewa wannan bawan Allah da yake muna a lokacin ambaton aifuwar wannan bawan Allah da kuma irin falalar da al'ummar musulmi da ma al'ummar duniya ga baki ɗaya ta samu daga wannan bawan Allah. Za mu yi nuni da wasu karamomi da kuma wasu kyawawan ɗabi'u da wannan bawan Allah Imam Bakir alaihi salam yake da su inda da farko ya kasance mutum ne mai juriya da kuma jurewa duk wanda ya cuce shi da kuma mai da alkhairi idan an cuce shi da kuma wa mutum mummunansa da alkhairi inda wata rana aka ruwaito cewa akwai wani mutum da ya kasance marubuci ya kasance ya soki imam bakir alaihi salam da wasu maganganu masu zafi da kuma bakanta rai inda ya ce mai an tabakar wato kai saniya ne da kuma ya faɗi mai haka sai imam bakir alaihi salam ya yi dariya da kuma da masa da cewa a'a ni ne baƙir wato wanda ya kasance ya tara ilimi sai kuma wannan mutum ya sake tunkarar imam da wata magana wanda take taɓatar rai ya ce kai ne mai tuwo ko kuma mai dafa abinci tabbah sai imam bakir alaihi salam ya yi dariya da kuma mulmushi inda ya maida masa da cewa wannan magana ta ce kuma ta samu asali ne daga irin maganganun da kaji mutane suna haɗi wanda babu gaskiya a ciki sai ya kara nuna wa wannan mutum cewa wannan magana da yake yi bai kamata ba kuma nan da nan hallo wannan mutum ya ci gaba da suka da kuma bakantawa imam rai amma imam kin bai damu da shi ba inda ya ce kai ne dan bakar mace sai nan imam ha ba tare da ya yi fushi ba sai ce idan wannan magana da kake faɗi gaskiya ce to allah wa wannan mace idan kuma karya kake yi to allah ya gafarta ma daga nan ne wa wannan bawan Allah ya fahimci cewa wannan mutum hawa yana da akhlaki da kuma kyakkyawan ɗabi'u nan da nan sai wannan bawan Allah ya ci gaba da mamakin wannan al'amari nan da nan ya tuba da kuma ya musulunta a hannun imam bakir alaihi salam kuma idan muna magana kuma za mu iya cewa imam bakir alaihi salam ya yi fice wajen haƙuri inda ya kasance daga cikin mutane da ake ba da misalin su wajen haƙuri zaka ga su tari zaka ga ana mishi tsangwama da kuma zargi amma duk da haka zaka ga ya jure da duk wata wahala hatta abin ba da misali a nan yadda ya kasance ya yi haƙuri lokacin da bani umayya suka kasance suna musguna mashi inda kuma ya kasance a kodayaushe yaushe yana jurewa duk irin kuntatawa da kuma zaluncin da suke yi masa inda imam bakir alaihi salam dan tsananin sa yake cewa safaran alaƙa da'ika ya rabbi la ma'bud suwaka cewa haƙuri kan abin da ka zartar kuma ya Allah babu abin bautawa face kai don haka imam bakir alaihi salam ya yi haƙuri kan irin azabtar wadda mutane suka yi ta masa musamman halifofin lokacinsa kuma sau tari za ka ga a da yaushe yana juriya ba tare da ya nuna ma wani damuwar da yake ciki ba ta kuntatawar irin waɗannan mutane inda ya kasance ana ba da misalin sa da kuma malaman tarihi suka yi ta kawo labarinsa inda ya kasance a da yaushe yana mida da kuma nuna haƙurin shi ga Allah maɗaukakin sarki inda ya kai a da yaushe yana godewa Allah inda yake ce alhamdulillah alama a ata walahu ma akhaza da cewa a da yaushe Allah shine abin godewa daga abin da ya baka kuma shine abin godewa daga abin da ya amsa daga gare ka makomi yana komawa ne ga Allah kuma haƙuri da juriya shine dace kuma shine sakamako mafi kyawu an rawaito cewa imam bakir alaihi salam ya kasance a duk kuntatawar da aka yi masa yana mai da lamarin ne ga allah da kuma ɗaukaka allah kan wannan lamari ba tare da ya nuna hushi ba da kuma yadda ya kasance a koda yaushe yake nasiha ga mutane cewa su kasance masu haƙuri da ƙaddara da kuma irada ta allah maɗaukakin sarki kuma imani shine haƙuri da abin da allah ya zartar kuma haƙuri kan abin da Allah ya ba wa mutum ko kuma ya amshe shi ne ya fi dacewa kan hanya da ta dace. Imam Bakir alaihi salam ya kasance yana da karamomi masu yawa inda ɗaya daga cikin karamashi shi ne kyautatawa fakara ko kuma marasa talakawa wato kenan inda ya kasance daga cikin karamomin shi yana taimakawa matalauta da kuma marasa shi inda ya kasance cewa yana nasiha da cewa ya kamata a taimakawa mutane ya abdallah ko kuma ya kai bawan Allah ya kamata ko da yaushe ka kasance kana kyautatawa mutanen da ba su da kuma ya kasance ta wannan bangare yana intar da bayu a duk lokacin da ya samu damar yin hakan kuma yana yin nasiha da cewa intar da bayu da kuma taimakawa bayu kuma imamu bakir alaihi salam ya kasance mai yawan kyauta ga bayan allah da kuma bukara a birnin madina da kuma kewaye kuma a wannan bangare yana da ɗimbin misali da za a iya wa ta wannan bangare amma za mu ci gaba bayan mun saurari wannan abu da aka yi mana tanadi akan inji. bayan haƙurinsa da kuma yadda yake intar da bayan Allah da kuma yadda yake yin kyauta ga marasa shi inda hatta a birnin madina ya fice wajen kyauta da kuma ba da kyauta ga dukkan mutane wanda suke mabukata kuma kowace ranar juma'a yana yin sadaka ne ga bayan allah da kuma waɗanda suka kasance suna mabukata ga abubuwan da ya kamata su samu na more rayuwa da kuma jin daɗin rayuwa da kuma sa abin bakin salati. kuma an rawaito cewa babu mutum mai kamar shi a lokacin da yake da kyauta ga bayan Allah da kuma marasa shi kuma an bayyana cewa ya kasance mutum ne mai kyautata dangantaka tare da mutanen da suke tare da shi domin kuwa a lokacin sabansa sun kasance suna jin daɗinsa kuma almajiransa da suke karatu a gurinsa da kuma suke samun ilimi a gurinsa da kuma yada ilimi a cikin al'umma suna da dangantaka mai kyau da kuma kyakkyawa tare da shi imam bakir ulum ya yi gado daga baban shi Imam Sajjad wajen ibada kuma ya yi fice ta wannan bangare inda aka bayyana cewa Imam Bakir alaihi salam ya kasance daga cikin masu tsoron Allah kuma a lokacinsa ya yi fice wajen abubuwan da suka shafi ibada da kuma miƙa wannan ibada ga Allah maɗaukakin sarki ba tare da ya sa wani kwankwanto a cikin lamarinsa ba. kuma ya kasance ma ibada bil haƙƙi da gaskiya ga Allah maɗaukakin sarki ga kuma yadda yake kiran al'umma da kuma yin koyi da shi ta fuskar kyawawan ɗabi'u an bayyana cewa wajen sallah ya kasance mai tsoron Allah da kuma yadda yake khushu'i ga Allah a cikin sallah inda aka bayyana cewa Imam Bakir alaihi salam ya kasance mai yawan sallah kuma yawan sallar ba ta hana shi ya isar da abubuwan da yake yi na yau da kullum dare da rana inda aka ce a kowace rana da dare yana raka'a 150 kuma wannan yawan raka'a da yake yi ba ta hana shi abubuwan shi na yau da kullum da kuma kyautata rayuwar shi da kuma dangantakar shi da sauran mutane inda dukkan lamuran shi da yake yi a ko da yaushe kuma wannan ya kasance haka ba tare da wannan sallah da raka'o'i da yake yi ba ya shafi haka Imam Bakir Ulum da yake ɗan imam ne ya kasance ya yi gado daga mahaifinsa wajen yin sujada da kuma yawaita sujudi inda aka bai rawaito shi na cewa babu hanya mafi kusa ta saduwa da Allah da kuma kusanci da Allah kamar mutum lokacin da yake sujada kuma a lokacin da yake sujada ne ya kamata ya nemi duk wani abu da yake so ga Allah maɗaukakin sarki inda ya kamata mutum ya ta Allah a daidai sujudi da kuma neman wani abu daga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan lokaci da yake cikin sujada. Imam Bakir Ulum ya kasance yana cewa subhanaka Allahumma anta rabbi haƙan haƙa sajartu laka ya rabbi ta'abbudan wa riƙa kuma ya kasance a da yaushe yana bayyana cewa Allahumma ƙinni azabik yau matab'as ibadak wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya Allah ina bota maka kuma bota ta haƙiƙa kuma nayi yi maka sujada dan na kasance ni bawa ne a gare ka na haƙiƙa ka cancanci in bota maka kuma ya Allah ni na kasance mai rauni kuma ka ƙarfafa wannan rauni na Allah ina tsoron azabarka kuma ka kiyaye ni daga azabarka ya Allah ina neman tsira a gare ka ya mai rangwame da kuma yafewa dukan bayansa da rahamarsa idan muka yi la'akari da wannan kalma tasa za mu ga yadda ya kasance yana kaskantar da kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma an rawaito shi a yaushe yana cewa ya kamata mutum ya kasance a ko da yaushe mai sauƙin kai ne ga Allah maɗaukakin sarki da kuma miƙa lamuransa ga Allah maɗaukakin sarki da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki domin haka zai sa ya samu tsira a wannan duniya da kuma samun gidan aljanna a gobe kiyama. an bayyana imam sajjad alaihi salam ya kasance yana tarbiyyatar da imam bakir alaihi salam ta fuskoki daban-daban da suka hada da yadda ya kamata ya yi ibada inda aka bayyana cewa lokacin da ya tafi hajji daga ganin ka'aba sai ya rushe da kuka yana roƙon allah ya gafarta masa da kuma allah ya gafarta wa al'ummar musulmi ke ɗaya nan kowa ya ji wannan kuka na imam bakir alaihi salam sai ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi ziyara da kuma ziyartar ɗakin ka'aba sai ya ce ya imam bakir kowa yana jin wannan kuka naka da haka ka sassauta muryarka sai ya ce mashi me yasa ba zai kuka ba da kuma daga muryarsa domin Allah ya ji kukan shi ya sadar da shi da rahamarsa don haka kenan ya kamata ya daga muryarsa domin Allah ya san damuwar da take damunsa da kuma ya kasance samu nutsuwa da kuma rahamar Allah baki ɗaya. To Imam Bakir alaihi salam ya kasance mai yawan roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da aka cewa aka bayyana cewa a koda yaushe ya kasance mai yawan ibada da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kasance mai yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala a koda yaushe kuma a kowane yanayi ya samu kansa na fara'a ko kuma na huzuni imam bakir ulum ya kasance mai zuhudu da kuma ƙauracewa wannan duniya inda aka bayyana cewa imam bakir ulum ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka yi da ƙarfin zuhudu a wannan duniya da kuma ƙauracewa wannan duniya inda ya kasance a da yaushe yana shagartar da rayuwarsa da kuma zuciyarsa wajen ambaton Allah da kuma kaucewa al'amura da suka shafi jin daɗin wannan duniya. Imam Bakir ta fuskar zuhudu da kuma kyawawan ɗabi'u abin misali ne dukkan musulmin duniya da waɗanda ba musulmi ba kuma ya kasance a koda yaushe yana ƙauracewa duniya saboda ya kwaɗaitar da mutanen da suke tare da shi da kuma ilmantar da su yadda ya kamata mutum ya yi rayu a wannan duniya da samun tsira a wannan duniya ba tare da wani ya ji cewa ba kaskanci ne yin hakan kuma ya nuna musu ɗaukaka tana ga ilimi da kuma zuhudu inda kuma yake nasiha ga mutanensa a koda yaushe. سماك الرسول باكر يا ابن البتول قد سماك الرسول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين bakir alayhi salam yana da lakabobi masu yawa inda ake kiran shi da ashakir mato mai yawan godiya alhadi mai shiryarwa asabir kuma mai yawan haƙuri kuma ashahid da kuma albaƙir wanda daga cikin waɗannan alƙabobi da kuma lakabobi ya kasance ya fi shuhura da kuma aka fi sanin shi da albaƙir inda masu ko kuma malaman tarihi suka rawaito cewar an ba shi wannan lakabi ne saboda ɗimbin iliminsa da kuma ake ce mai bakar ulm wato ɗimbin ilimi da ake kwatanta shi da kaman ka ce tumbin giwar ilimi kuma duk da cewa bakar yana daga cikin magana ce ta kalmar saniya amma kuma wasu suna ganin cewar an ba shi wannan lakabi ne saboda ƙarfi da kuma yawan sujada shi To ɗaya daga cikin abin da ya yi fice shi ne wata rana yadda manzan rahama Muhammadu dan Abdullahi kamar yadda malaman tarihi suka rawaito cewar ya gaya wa Jabir ko kuma Muhammad bin Jabir bin Abdullahi la'Ansari, da cewa ya mika saƙon gaisuwar shi ga jikan shi Imam baƙir kuma ya kasance yana haƙuri da kuma Allah ya nuna masa wannan rana domin ya cika saƙon da manzon Allah ya bashi ya isar ga Imam Bakir alaihi salam kuma Imam Bakir alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi fice ta wannan fuska da kuma ya kasance mai ɗimbin ilimi ya zo daga cikin hadisi da kuma maganar Imam Bakir alaihi salam inda yake cewa law anna abdan amala amalan yatlubu bihi wajhullah azza wa wad dar akhirah fa adkhala fihi rida ahad nasi kana mushrikan ma'ana da a ce wani bawan Allah ya aikata aiki na alkhairi kuma yana neman yarda Allah da kuma gidan aljanna ko kuma ranar tashin kiyama amma sai ya sa wani Allah a wannan aiki shi na alkhairi to wannan ya kasance ɗaya daga cikin masu yin shirka da kuma mushirkai sai kuma wata magana shi ne yake ce la yakunu abdan abidan lillahi haqqa ibadatihi hatta yanqati anil khul kullu ilai ma'ana mutum ba zai kasance ba bawan Allah kuma yana bauta wa Allah ibada ta haƙiƙa sai ya kasance ya yanke duk wata alaƙa da wani Allah ba Allah ba to daga cikin irin waɗannan maganganu na imam bakir ulum suna da yawa kuma ya kasance abin da za mu iya cewa a lokacinsa ya kasance yana tattaunawa da manyan malamai daga bangarori daban-daban na addinai a lokacinsa kuma ya kasance ya fice ta fuska ilimi inda dukansu suka gagara samun nasara a kan shi ta wannan bangare don haka a madadin wannan rana ta aihuwar imam bakir alaihi salam kuma wannan rana mai albarka muna taya dukkan musulmin duniya murnan wannan rana da kuma allah ya dora mu akan damshin wannan bawan allah a madadin waɗanda suka taimaka mini na tijjani malam lawal da magaram na shirya kuma na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh فكر تحيا فيه النفوس من بعد